إلا بالله اجعل الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله اجعل الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله اجعل الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وذكر الفتى عليه تباس مكبر الوطن خلاف الأريم اللهم يا من عزر جميل الستة رقبنا اليوم والتسر هازم العفو واسم جاه واسم بفوان توقف الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي جعل لكل شيء جلاؤه rahmatan wa fadlan li ummatul muhammadiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ja'ala al-ma'a mutahiran lid-danasi wan najasa wa istighfar wa zikrullahi ta'ala lil-qulub wa zakatul fitri lil-siyam ramadan الكائل وما أرسلناك إلا Wa للعالمين wa salamu. ana mabusin rahmatan lil'alamin shafi'ul mushaffa'i awwal alhamidun mahamudun muhammadun sajuduna maulana muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ali baiti at-tayyibin at-tahirin ya nabi al-ulum wal irfan wa sahabat al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيننا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شهادة تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ويزيد في أمرنا طولا والبركة وسعادة وخير وتختمنا بالخير والسعادة وبكلمة الشهادة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله أما بعد يا أباب محمد رسول الله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسول الله لعلكم ترحمون وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب التقوى عباد الله هي امتثال الأوامر الله واجتناب النواهي هذا اتفقوا على هذا التعريب بجميع علماء الدنيا بجميع كل فرقة لا نوجد اختلاف في هذا المعنى وأما التقوى عند الصوفيين هي محبة هي غاية المحبة لله سبحانه وتعالى وقال تعالى حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وقوموا لله كانتين الصلاة عباد الله الصلاة عباد الله الصلاة هي مركز للتعليم والتدريس والتدريب والتحزيب النفوس والقلوب والعقول الصلاة فيها أنواع ذكر الله من القرآن الكريم والتسبيحات والتكبيرات والتحليلات والتواضع والدعاء والتعطف والتألف عباد الله اعلموا أن الصلاة شيء عظيم هي مناجاة بينك وبين ربك وفيها مشاهد وفيها أشياء قصيرا التي لا تعد ولا توزع هكذا قال الشيخ عبد الرحمن الأعدري الصلاة لها نور عظيم ولا ينالها إلا المتقين في صلاتهم أو إلا الخاشعين في صلاتهم الصلاة لها أوقات مقتاريا أو ضروريا أو قدان لا بد أن يكون بماء أو ترابيا أمام محمد رسول الله أما جلاء الصيام والرمضان هي زكاة الفطر سنها رسول صلى الله عليه وآله وسلم في مدينة المنورة ليستغنى الفقراء والمساكين والضعفاء من المسلمين والمهاجرين ولذلك هي مد النبي ساعة لكل مسلم ذكرا أنثى صغيرا كبيرا بالغا غير بالغا وتؤديها إلى من استاج إليه ويصل خروجها بيومين قبل العيد الفطر أو قبيل صبح يوم العيد اللهم تقبل منا اعلموا أن في هذه الأواخر الأيام فيها ليالي التي يستجاب به العبد اللهم وفقنا عندها اللهم وفقنا عندها اللهم إنك عفو تحب عفوا فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب عفوا فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب عفوا فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المكرمين واجعلنا من أوليائك الكرام الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا وافتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وأرزاقك وأموالك وبركاتك يا خير الراحمين ويا من قال لشيء إذا أراده كن فيكون waya man yumsika samawati wal ard istajib du'ana ya samiun ya karim ya mujibun allahumma la tada lana zamba illa gafarta wala dainan illa kadaita wala maridan illa shafaita wala shakiyan illa as'atta wala fakiran illa ganaita wala amrun asirin illa sartau arhamar أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم زد صلاتك على محمد Allah mazi salatuka ala Muhammadin Allah mazi salatuka ala Muhammadin wa zidda ala Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali Zulkarnain wa sittatul bakiya wa jami'i sahabati Rasulullah wa jami'i ummahatil mu'minin wa jami'i mashayina amata wa khassatan Abu Abbas Ahmad Tijan wa dirdaka ala sayyidina Maulana قطب الرباني وقوس السمداني أبو إساء Alhaji Ibrahim على جبرام النيس بصير فاتحة استغفر الله ربي وربكم الحمد لله رب العالمين وبنجي منا maka godiyar da bai da farko bai da karshe da ka samu cikin wanga al'umma mai albarka mai falala mai daraja ka kuma nuna mana wannan wata falillahi alhamdu muna kyautata zato kuma za mu ga karshen ta Allah ya taimake mu ibadunmu da muka yi duka Allah mu roke ka kaka ya zama banza Allah ka karba mana Allah ka karba mana Allah ka karba mana koke-koke mu duka Allah muna roko ka ji mana inda muka kuskure Allah ka gyara mana ubangiji subhanahu wataala shine sarki mai halitta da ya bari ko ne ne ya yi dauda yana da abin da ake wanke shi da abin da kaga ya yi dauda akwai abin da ake wanke shi sai dai baka tambaya ba in sutura ya yi dauda akwai abin da ake wanke shi hatta najasa akwai abin da ake wanke shi zuciya ya yi dauda akwai abin da ake wanke shi shine mai yawan istighfari da salati abin da ke wanke zuciya kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce da kulli shay'in jila'u wa jila'u sadil qulub istighfar wa zikrullah komi na dauda komi yana dauda yi tsasa amma abin da zai kankare shi ya kyautata shi ne zuciya shine zikrullah da istighfar tashe kuma azumin ramadana shi ma akwai abin da ke kankare kurakuransa ya haske ne mai zakatu fitar ubangiji subhanahu wata'ala da ikonsa da kudurarsa da iranarsa ya ce ma annabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na aiko ka ba don komi ba sai ka zama jin kai ma al'umma idan ka binciki tarihi bi dukka tabbaci za ka kamar lalle annan muhammad jin kai ne ba don annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rokan muna wurin allah abu da yawa ba mutuna fa abubuwan da aka ce ya samu mutan farko abinda suka yi ya cika da su mu muna yin dubu su amma ba kanmu ba abinda suka yi Wayan can mutan farko al'ummu kowa ya karanta cikin Kur'ani turawa da kansu sun tabbatar kamar lalle abin da Kur'ani ya faɗi cewa an halaka wasu al'ummu haka nan ya tabbata gaskiya ne saboda su suna yawon bude ido archaeological studies suna zuwa suna findings da komi da komi unguwar yemen in ka shiga kai kallo kana cikin plane ka duba kasa kai mama ka ga fili kwance rami wani wuri kana ga alama ne wannan an yi rayuwa amma ba kowa kai duka kana gani yan yawon bude ido suna tabbatar maka haka to balle irin abubuwan da suka yi da Kur'ani ke gaya mana yau al'umma annabi muna tamstan amma don falala annan muhammad allah ya kyale mu allah ya kyale mu ya ce al'umman ka yi musu yadda nema wasu al'ummu don girmanka don darajanka don soyayyanka don kaunanka da nake yi bai za ka ce manzo allah ashe yawan salati ce yawan salati don shi muna ɗau salati da sallama zuwa ga annan muhammad wanda yake albarkacinsa mun samu natsuwa mun samu ibada mun samu komi muna yi kukanmu ne allah ya karban mana allah ya karban mana allah ya karban mana muna ɗaukar salati da sallama zuwa gare shi da mutan gidan shi duka baki ɗaya muna kuma kira da babban murya da cewa allah na cewa ya aiwa lazina amanu ya kuwa inda yake ku imani da allah ati'u laha ku bi ubangiji wa ati'u rasula ku bi annabina la'allakum turhamun hakikan na muku rahama idan kun bi Allah kuka bi annabina eh, da yawan lokaci ati'u laha wa ati'u rasul cikin Kur'ani, ainihi ana fara kawo lahan nan ne litashrif muhammad don a girmama annabi amma ainihi ati'u rasula ne ku bi annabi tun da bin shi shi bin Allah therefore da bai ne da amai mai takalmomi biyu na fata na fahimta amma kuma ba kowa ne ya iya gani ya iya ji ba ba kowa ne ke da fahimta ba saboda kuma akwai masu inkarin kur'ani in an ce a ti'u rasula kawai ba la sun ce ha mun ce muku annabi suke bauta ba Allah ba na fata na fahimta so shi sha a kawo laha a kawo rasula don ka san tabbaci bin annabi bin Allah ne amma ba kawai da ijaz da a ti'u rasula ne kawai kamar ya wale zina amalu a tiwu lawa tiwu rasula la'allakum turhamun a'a a tiwu rasula ne kawai an kawo allahu ne ziyada littashrif muhammadu rasulullah saboda wani aya can ya ce wa ma ka illa rahmatan lil alamin sadik wannan aya fasar wannan aya rashin lamari ne na annan muhammad ya tsara komai ko ka duba kuma zaka ga tabbaci rama ne muna ya yi abin sauka sauka muna najasa ya taba riga sa ruwa wanke hatta lokacin sallah za ta kure ka yi taimama kai sallah kar ka matsa lokacin sallah ta kure kaɗan sallah zai zama ka bashi wai kai taimama kai sallah taimama in baka samu ruwa ba ida rairayi kai ida ice block ida dusi ida ciyawa ida itace duka ana yi wannan rusa ne sauki ne wasu al'umma ba haka kai musu ba san san san san san san san ba haka kai musu ba muna kuma kira batun sallah al'umman manzan Allah mu kula da sallah a cikin lokaci mu kula da sallah a cikin lokaci kulawa da sallah a cikin lokaci wallahi wani mabudi ne na yardan Allah wani mabudi ne na samun kusanci da Allah eh tabbaci muna sallah amma mu yi cikin lokaci kan mu yi ta yi lokacin da mu muka zabar mu kanmu Allahumma akwai wa'anda yake ai musu uzuri kamar mara lafiya ko mai duban mai ciwo ko matafiyi ko almajiri a cikin makaranta ko tsoho ire-ire wa'annan ko almuguma alaihi wanda yake hankali ya guje ya komo ya te ya komo ire-ire wa'annan su an ba su uzuri an ba su uzuri amma ban da shi kana da karfi kana da lafiya kana da lokaci ka zauna kurun cikin jin daɗinka a zafar ya wuce lasar ya wuce magari ya wuce lisha ya wuce sannan ka gwama kai hankuri kai hankuri kai hankuri dai kana neman kusanci ga Allah wallahi ka kula da sallah a cikin lokaci kana neman ka daga hannu ya rabbi ubangiji ya ce gani ka kula da sallah a cikin lokaci kana neman rayuwa ya yi maka taushi ya yi maka komi ka kula da sallah a cikin lokaci duk wani hali na banza ke ga mutum ya kula da sallah za a waye gari ya bar shi faufofau ya zama salihin mutum haka shari'a ya ce haka annabi ya ce ko ita qur'ani haka ta ce inna salata kanat al mu'mina kitaban mawqutan sai nuna ce inna salata tanha anil fashai wal munkar wa zikrullahi akbar to me ake kankare azumi da shi me ake wanke ta da shi shine zakkan kono zakkan kono da shi ake wanke azumi mu yi hakuri mu bayar ana bayarwa ne kutul balad aglab kutul baldi mafi rinzayan abinci na gari kar ka je ka baye dabino dabino ba abincin gane ba ne ya zo ne ba abincin mu ba ne ba gidan da ke cin dabino su kwana ko masara shinkafa da ma shinkafa ya shigo amma farko ma masara ne masara ake ta tasarrufi da shi dazu kwanaki ne shinkafa ta shigo da yake ya bugu fine in kayi da masara yayi in kayi da shinkafa yayi in kuma yi lissafi shi kuɗi ka bayar yayi annabi sallallahu alaihi ya ce agnuhum an su'al yawmil id ku wadatar da masu bara kan ku bar su yi bara ku wadate su ka su yi bara saboda su ma su san suna da yan uwa musulmai ranar idi ana yawon bara da saura wai ka ku bar su yi ku wadate su ku ba su abinci in akwai sutura ku ba su su ma su san yan uwaye su musulmai ne mu duka ranar murnar mu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita muna ya ce wanda ya share wa maraya eh, hawaye ranar idi to ni ma zan share mai hawaye ranar alkiyama yaro na unguwanka ka san ba karfi ba kula da shi ba kai dabara dabara ka samu wani riga karbi kai ma ta sallah yaro ya yi murna in ji manzan lawo kai ma ka yi murna ran alkiyama ko ka ciyar da shi ka ba shi wani abu kai ma Allah zai maka yadda kai farata mai ciki ranar idi haka Allah zai farata maka ranar idi sai shi wannan Allah ka ji tausayin mu a kokarta a bayar yaro ana fitar mishi namiji ana fitar mata gariya ana fitar mai ciki ma ana fitar mai cikin da cikin duka ana fitarwa an kana da masu aiki musulmai da ke tare da kai misalin kamfanin ka ne ko stone ka ne ka iya ka fitar musu amma an ne ka ne ba a fitar ba an ne amma ka iya ka ba shi wani kuɗi saboda cikin kwadaita mai ya shigo musulunci saboda yana kallo kana rabawa yana kallon ka kuma yana aikin wurin yana kallo baka ba shi komi ba ya ce ah pepe fuwan gari ya suke tribalism haka to kaga don ka hana shi fadin wannan kai ma oh ba cewa wasu jiwe kai ma karbuwan kai ka sai abin da kake so wannan duka ƙananan alherai yanga yana cikin abubuwan da ke sato ran mutum cikin musulunci kamu rena wallahi kai da allah yana gida in ka dafa abincin sallah ba shi ya baka nashi karbi ba zuwa ana cewa haram wa gaya maka haram wa ya gaya maka ina ka ga hadisi ina ka ga aya ya baka karbi makwabcinka ne yana da haki kanka ga daki ga daki yana da haki kanka kana da haki kansu annabi na cewa ma zala jibril yusini bi jawari hatta zanantu allahu sayrusni ba jibril alayhi salam bai guje ba ni annabi yana bani kashedi da makwabta na hannata ba annabi mutu makwabci na ya gade ni saboda karfin relationship da ke tsakanin neighborhood so shi karka damu musulmi ke kusa da kai an da kai da kashi yanda annabi ya nuna mana ka mutunta shi ka ba shi hakin shi in shi yana ta tsayen shi tare shi kai da cikakken musulmi ne rago bai turin ka ka ture shi shi ya wane ne rago <laughs> ko ba ka ba a rago ya ture ka sai kai ma ka ka sai ka ture shi yanzu wane ne rago <laughs> don shi yana alle yana kafircin shi kai ba za ka bi nashi ra'ayi ba sai kai ka gwada kai musulmi ne sai ka nuna mai musuluncin ka ya training ka ka damu da shi ba cikin haka ka kadan kadan dan ka kwato shi kai ma kai jihadi annabi ce in ka musuluntar da mutum guda guda yana gaya sai na ali ya ce ya ali kanina gaya maka abu mai amfani har kai mamaki har ka mutu kana cikin amfani ce gwada min baba eh, yaya ya ce in kai kokari ka musuluntar da guda mutum guda da magana ko da hali ko da wani wayo-wayo ya musulunta ya ce ya fi maka alherin duniya dukka baki daya ko da wani lokaci mai shi na cikin musulunci duk aikin kirkin da zai kana samun kwamishin ko mine ne kana samun kwamishin to baka so wanda kake so Allah ji tausayin mu Allah shi malum'u mu Allah kiyaye sare mu يقول قدام نصعب شكرا لا فيها وعير الدعوانة أنا الحمد لله رب العالمين من صلاة بعد الله أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة على الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغوا وتراسوا واعتدلوا يرحمكم الله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 سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله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 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له ان شاء الله كل شيء كبير لا إله إلا الله محمد وأنك وشهد بسم الله لا إله إلا الله أنا أولي الله إياك ورسول لك الكافرون لا إله إلا الله ولا أول ولا آخر ولا زال ولا ماتم من كل شيء عليم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام وإلى ربنا بالسلام وأدخلنا جنة دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والكرام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا اراضي لما قضيت ولا اثبت المكجد اللهم انا في وشكرك وذكرك وسمعتك اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار اللهم اجنا من النار الفاتحه لصلاه الفاتحه jama'a yan bulofin nan tafsiri da shehu yan bulofin shi ake bayarwa a yi kokari a sa hadaya saboda mudu kan da barka a alkurani gobe za a yi tashe nan sa'annan ranar lahadi sai a yi tashe daga magobi Karishi uh, station uh, time. Uh, gobe 4 bayan lasar a nan lahadi daga nima amma gobe wannan bayan ishari eh, 9 o'clock mara salatu ga yau minan yau <laughs> Allah ya ji tausayin mu Allah ji kan magabatanmu Allah ji kan magabatan mu ubanni mu da uwaye mu da suka riga mu Allah ka musu gafara mu karanta musu sura wallah shi kuma chief ladan kanin zan babu Allah ka mai gafara Allah ka shi ba kwancinsa Allah ka shi ba kwancinsa mu karanta musu ayatul kursi Allah mu roke ka yadda muka ga farko azumin ga Allah ka samu karshen sa lafiya da lafiya da yawan rai da mustajaba Allah ka shi ba dumu Allah ka shi ba dumu Allah ka shi ba dumu koke koke mu da muka ciki Allah ka karba addu'o'i mu da muka ciki Allah ka karba mu albarkar Fatiha manyan unguwa wayanda muka saba kirkirin suna lakin su Allah ka ji kan da su mala Ibrahim da littafi su mala Ahmadu da wancan mala Ahmadu su ba masu kwa Alhaji Garba da Jigawa baba mai masallaci Alhaji Mamman Yaro Alhaji Saka Alhaji Nasir mala Inuwa duka Allah ka musu gafara ah, hajji amiru hajji alimu mala bakar hajji amunira duka allah ka musu gafara alhaji baturi duka allah ka ji kansu Allah sa su huta Allah sa su huta karanta musu inna anzalnahu Allah ciwon corona ka raba mu da shi ka raba mu da corona Allah ka raba mu da corona ciwon hawan jini ciwon bp bp diabetes menene duk Allah ka tafiyar da shi stroke stroke duk Allah ka tafiyar da shi ka koma da shi inda ya fito ubangiji albarkar da ka ja ku rasul Eh, yanzu in za ka fita zakka kono eh, kudi madadinsa sai ka duba ai mutum guda mudun na hudu ne mutum guda duka mudun na hudu ne in ba mudun nan shekai da hannunka haka guda fudu mutum guda kenan guda fudu mutum guda kenan ka fita ma kanka ka fita ma matanka yaranka da mai da mai to yanzu in ka kare sai ka duba kudin shi kwataku ya kai rabin kwataku ko ya kai kaza she ka estimate kudin shi she ka bayi ka da sanda <laughs> domin in ka tambi masu aiki sosai sun san kamar kwataku haka sun san kwanko kaza shine kwataku guda eh, loka kaza shine kaza sun sani eh, sun sun sani masu harkar nan ka fahimta ko ta wannan she ka juya shi kudi kamar ya zo olo ka fudu da da ka fite ma eh, matanka da yaranka ya kama aloka fudu ai sai ka tambaya a lokacin kafin nawa ake sayarwa kasuwa o kaza ne shi kenan shakka fita guri ka nemi wani bawan Allah sai ka bashi wallahi ka yi perfect Allah ji tausayin mu Allah ya karba mana Allah ka ji tausayin mu Allah ya karba mana Allah ka ji tausayin mu Allah kakkabar wahalar da zan banza Allah kakkabar wahalar da zan banza Allah kakkabar wahalar da banza muna roƙonka muna roƙonka albarkar sayyidul wujudi Muhammadu rasulullah ka ji tausayin mu bi sirri salatul fatiha سلام قولا من رب العالمين سلام على نوح العالمين سلام على ابراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياس سلام يا جامع الفجر وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين صلوا على النبي الكريم